25 ga watan da hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama 1435 wanda kuma yake daidai da 19 ga watan tara miladiya ta 2014 a wannan majalisi na tafsirin alkur'ani mai girma wanda wannan shine ah, muna cikin tafsirin suratul baqara wannan kuma shine majalisinmu na nawa 21 kakku kayi hayaniya mana muna cikin tafsirin suratul baqara kuma za mu tashi akan fadar Allah ta'ala wa iz qulna lil mala'ikati isjudu li adam a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة ce wa izkun na lil mala'ikati isjudu adama fasajadu kuma ka tuna lokacin da muka ce wa mala'iku ku yi sujjada ga adam fasajadu sai duka suka yi sujjada illa iblisa aba sai iblis ne kadai ya kiya bara kuma ya yi girman kai wa kana minal kafirin kuma ya tabbata daga cikin kafirai mun fara tafsirin wannan aya a satuttukan ko a darussan da suka gabata wanda mun zo batun me ake nufi da sujjada ga annabi adam mun faɗi batuttuka da zantuttuka na wasu malamai mun zo kan batun ibn farid ɗaya daga cikin malaman wahadatul wujud umar ibn farid ko umar ibn ali ibn farid wanda aka kashe shi wanda ya rasu a shekara ta 632 wanda ya rasu shekara ta 632 wato wanda ya rayu a cikin karni na bakwai wanda yake cewa a wajensa kamar yadda yake a gurin duka wani wanda ya yarda da irin wannan aƙida muguwa cewa komai ka gani duk wani abu da ka gani duk wani mahaluki Allah ne saboda haka a cikin ta'iyarsa manzumarsa da ya yi a ciki yake cewa wa fiya shahidtu sajidina li mazhari fa haqqaqtu anni kuntu adama sajdati wa fiya shahidtu sajidina li mazhari a cikin karan kaina naga waɗanda suke yi min sujjada wanda suke yi wa sura ta sujjada fa haqqaqtu anni kuntu adama sajdati a lokacin na tabbatar da cewa ni ne adamun sujjadata wato muka ce abin da yake nufi a nan yana ganin cewa babu wasu mala'iku waɗanda Allah ta'ala ce su yi wa annabi adamu sujjada babu wani iblis wanda aka ce a yi sujjada shi ya yin sujjada babu wani annabi adam wanda aka ce a yi wa sujjada babu kuma wani mai ba da umarni shine Allah wanda ya ce a yi sujjada dukkanin waɗannan abubuwa ba abubuwa ne daban-daban ba dukkaninsu abu ɗaya ne kuma dukkaninsu a cikin surarsa suke shi ibn farid saboda haka shine mala'ikun masu sujjadar na farko shine Allah din da ya umarni a yi sujjada shine mala'ikun da suka aka yi wa umarni su sujjada shine Adamu din da aka ce a yi wa sujjada sannan shine Iblis wanda ya yin sujjada saboda haka duk gaba ɗaya shine waɗannan a gurinsa duk sifofi ne ba zawat ba ne ba kowanne zati ne mai cin gashin kansa ba a'a shi a gurinsa dukkan waɗannan sifofi ne waɗanda suka tattara a zati ɗaya kuma wannan zatin guda ɗaya shi ne shi abin da yake nufi wa fiye shahidtu sajidi na limazhari fa'atabtu anni kuntu adama Sajidati. to kaga wannan kafircin babu wani kafirci da ya kai shi kafirci ya kafirci ne da ya fi kafircin yahudu da nasara ya fi kafircin dukkan wasu hululiya waɗanda suke da'awar cewa Allah ta'ala yana sauka a gangar jikin wani to kafircin na ibn al-arabi kafirci ne wanda ya ɗara wannan dukkan wasu waɗanda suke da aƙidar wahdatul wujud cewa saman mai ɗaya ne takshi ne Allah duk wani abu saman mai Allah ne to wani ita ce aƙidarsu don haka babu wani abu daban wanda ake iya gani ko aji ba Allah ba ka duk abin da ka gani Allah ka gani wanda tun su hallaju su suka fara bayyana wannan akida cikin musulmi akida ce da an same ta a cikin mutanen girka mutanen greek yunaniyun an same ta a cikin wasu addinai na na na hindu waɗanda suke ganin cewa mutum yana zama allah to daga baya aka kwaso irin waɗannan akidu miyagu daga waɗancan addinai aka shigo da su cikin addinin musulunci da sunan cewa wai mutum ya kai wani mataki da yake ganin babu wani abu sai Allah shi kadai saboda haka kowane abu da zai gani to babu wani zati da yake wanzanci ba na Allah ba shi yasa hallaju a cikin irin maganganunsa na kafirci akwai inda yake cewa subhana man azhara sutahu sirru sana lahutihi thaqibi hatta bada fi khalqihi zahiran fi surati al-akili wash-sharibi yake cewa subhana man azhara sutahu sirru sana lahutihi thaqibi wai tsarki ya tabbata ga wanda sirrin allantakarsa ya bayyana sirrin ya bayyana mutuntakarsa wato sirrin allantaka sai ya bayyana a cikin mutane suka zama su ma ko kuma ya zama shi ma kamar mutane hatta bada fi khalqihi zahiran a wani gurin hatta bada mustatiran zahiran fi suratul akili wa sharib har ya bayyana a cikin halittar sa karara a cikin surar mai ci ko mai sha tun ka ga abu wanda yake ci mutum ne ko dabba ne ko menene shi ka gani ga wani yana shan abu mai dabba ne ko mai shi ka gani to wannan kafirci ne wanda yake mai munin gaske ya fi kafircin su fir'auna ya fi kafircin yahudu da nasara ya fi kafircin mushrikai wanda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo ya kawo musu addinin musulunci ya yake su saboda su sun yarda akwai Allah mahaliccin mai da ƙasa mai ba da arziki mai saukar da ruwa mai ba da. lafiya sun yarda da wannan kawai dai sun yarda su riki wasu abubuwan bauta ba Allah ba da zimmar cewa waɗannan abubuwan suna kusantar da su ga Allah ma na'buduhum illa yuqarribuna ila Allah zulfa sauraka sun san akwai Allah suna bautar wani Allah ne da sunan cewa za su matsar da su kusa da Allah to kaga wanda shi kuma zai ce kowa da komai da duk abin da ka gani Allah ka gani kaga kafircinsa ya fi na waɗancan wanda duk ya kalli kissar annabi adam a cikin alkur'ani da kuma sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama zai ga cewa akwai wanda ya umarni da sujjada wanda shine Allah subhanahu wa ta'ala. akwai kuma wanda aka yi wa sujjada shine Adam alaihi salam akwai kuma waɗanda aka yi umarni su yi sujjada kuma suka yi sujjada su ne mala'iku wanda babu wani wanda ya san adadinsu sai Allah ta'ala akwai kuma wanda ya ce ba zai yi sujada mai ya kiya wanda shine iblis to ta yaya a hankalin mai hankali zai ɗauki cewa dukkan waɗannan abubuwa abu guda ne mai umarnin da wanda aka yi wa umarnin da wanda ya bi umarni da wanda ya bin umarni duk abu guda ɗaya ne babu wani hankalin mai hankali da zai karɓi wannan sannan mun san cewa akwai bayan allah ta'ala ya halicci annabi adam ya halarci matarsa hawa alaihi salam wanda kuma ta hanyar su ne Allah ta'ala ya sanya zurriya ya sanya halittu suka warwatsu ta hanyar adamu da hawa ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء haka ubangiji ta'ala ya nuna cewa daga adamu da hawa Allah ta'ala ya yada rijalan kafiran wani sa'a maza da yawa da mata wanda kuma za a ci gaba da hayayyafa har zuwa tashin alkiyama to ya za a yi a hankali ka ce duk waɗannan abubuwa wanda Allah ta'ala ya ce abubuwa ne daban-daban maza da mata da suka aka hayayyafa ka ce dukkan su abu guda ɗaya ne babu wani abu samamme a cikin halittu sai abu guda ɗaya wanda hankali ba zai karba ba wanda an san har zuwa tashi kiyama ba za a gushe ba ana ta ba ana ta karuwa wannan ta'addudi din ana ta karuwa kuma shi kansa ibn al-farid da yake da wannan mummunar da'awar shi kansa yana da iyaye biyu haihuwarsa aka yi a rubu'in ƙarshe na karni na karni na shida bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallama a shekara ta biyar <laughs> shekara ta biyar da da saba'in shida a lokacin aka haife shi ya zo bayan annabi adam da shekaru dubunnai to ya za a yi kuma yanzu ya zo yana cewa shi ne aka yi wa sujada shi ne annabi adam shi aka yi wa sujada bayan mun san cewa yana da uwa yana da uba haihuwarsa aka yi sanda aka yi annabi adam aka yi masa abin nan babu wata babu wani mahaloki da dan adam da ubangiji ta ya halitta sai shi kadai shi kadai ne lokacin babu wani tare da shi saboda haka wannan aqida ce wacce take bara gurbi mummuna wanda dukkan wani musulmi ko wani rashin iliminsa da ya ji ta ya san aƙida ce da babu ba za ta taɓa samun gurbi ba a cikin kowane irin addini da Allah ta'ala ya saukar daga sama A kauli na biyar wajen batun sujjadar annabi a sujjadar mala'iku ga adam alaihissalam akwai kaulin wasu malamai waɗanda suke cewa Allah ta'ala ya sanya annabi adam alaihissalam ga mala'iku a matsayin alƙibla wato sujjadar da suka yi masa kamar sujjada ce da mutane suke yi zuwa ga ka'aba wato sukan riki ka'aba alƙibla ko abin da ya kasance kafin a mayar da mutane zuwa ga ka'aba na yin sujjada zuwa ga baitul maqdis da da musulmi suka yi a sallolinsu suka ce wannan shine abin da ake nufi da sujjada ga annabi adam wato kamar sujjada zuwa ga alqibla saboda sujjada ga wani Allah suka ce haram ne a dukkan addinai gaba daya da dukkan wata shari'a da ta gabata kafirci ne ba sannan kuma annabi adam a lokacin aka yi shi da dumin sa bai yi ma wani abu ba da za a ce ya cancanci a karrama shi ko a girmama shi in ji waɗannan malamai suka ce ba yi wani abu wanda yake ya stahiku bihi a takrim ko kuma al-ihtiram wa ta'zim saboda ba shi aka yi wa sujjada ba shi kamar alƙibla ce shi kamar ka'aba ce Allah ta'ala aka yi wa sujjada wannan wasu daga cikin malaman tafsiri sun faɗi wannan kuma wasu daga ciki sun zaɓi wannan ƙaunin kamar ibn al-arabi al-maliki a cikin littafinsa jami'u ahkamul qur'an ya ya dauki wannan ahkamul qur'an ya dauki wannan tafsiri hakanan al-qurtubi abu abdullah shi ma ya karkata zuwa ga wannan ga wannan kauli a tafsirinsa ibn ibn taymiya rahimahullah yana cewa wannan tafsirin tafsirin da wasu daga cikin wato wasu daga cikin wawayen mu'tazila su suka fara kawo shi wato ba magana ce ta abinda magana ce ta ta min al-mu'tazila wasu wawaye na mu'tazila kuma daga baya aka samu wasu asha'ira suka suka raka su akan wannan aka samu wasu ma da suke jinginuwa zuwa ga ga sunna su ma suka dosani wannan kaulin amma asalinsa kauli ne na na mu'tazila ibn al-muflih da al-qasimi jamaluddin al-qasimi a tafsirinsa sun yi ishara zuwa ga cewa wannan kaulin kaulin mu'tazila ne kuma kauli ne wanda yake ibn taymiya yayi magana kansa a cikin fatawa majmu'ul fatawa cewa ba ba daidai bane kuskure ne na farko ubangiji ta'ala ce Allah ta'ala ya umarci mala'iku sun yi sujjada ga annabi adam da umarnin Allah ta'ala da farlantawarsa kuma dukkan wani wanda ake ɗaukan maganarsa ana aiki da ita ake yadda da maganarsa ya faɗa haka ya yadda da haka ya yarda da haka cewa Allah ta'ala ne ya yi umarni ga mala'iku su yi sujjada ga annabi adam sauraka sun yi sujjada ne da umarnin Allah ta'ala da farlantawarsa sannan abu na biyu a cikin maganganun da Allah ta'ala ko batuttukan da Allah ta'ala ya ba mu labarin wannan sujada za mu ga Allah ta'ala cewa yi kamar a nan wa izkulna lil mala'ika tusjudu li adama muka ce wa mala'iku ku yi sujjada li adama ga adam ku lura da wannan harafin na li adama ba usjudu ila adama ba akwai bambanci ka ce sajattu ilal ka'bati ko ko shajarati da kuma sajattu lish shajarati in ka ce lishajarati ita bishiyar kaiwa in ka ce ila shajarati shine ka sake ka mai da ita kamar alƙibla ka fuskance ta kamar da ake cewa sallar nabi sallallahu alaihi wasallam ila al'anza annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ya jikin wata abin da itaciya da ya kafa ko ila shajara ko ila abud kaga ila ake cewa ba a cewa sajada li li shajaratin saboda haka a cikin ayoyin da Allah ta'ala ya gaya mana sujadar mala'iku ga Adam ba ila ya amfani da ita wai za sawaito wa nafaktu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidina bai ce faqa'u ilaihi sajidina ba da ya ce faqa'u ilaihi sajidina sai mu ce to anan sun ya zama tamkar alkibla kenan sun fuskance shi ne suka yi sujjada amma sai Allah ta'ala ya ce faqa'u lahu saboda haka a larabci akwai bambanci tsakanin ayi amfani da ila ko ai amfani da Allah kamar yadda yake anan sannan iblis da ya ce ba zai yi sujjada ga annabi adam ba alaihi salam me yasa ya ce ba zai yi wa annabi adam sujjada ba sai dan yana ganin cewa a cikin sujjada na akwai girmama annabi adam akwai karrama shi akwai azzama shi da babu girmama shi a ciki kamar yadda suka ce bai yi abin da ya cancanci girmamawa ba to da ba za ba za iblis ba abinda zai hana shi sujjada inda a ce Allah zai yi wa sujjada ba Adamu ba to da sai yayi shi a gurinsa abinda ya hana shi tsabar hasada ce ya za a karrama annabi Adam a girmama shi a bashi wannan daraja kamar yadda Allah Ta'a ya ba gaya mana a cikin suratul isra wa qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa qala asjudu liman khalaqta liman khalaqta tina qala ara'aytaka hadha alladhi karramta alayya la in akhartani ila yawm alqiyamati la ahtanikanna dhurriyyatahu illa qalila kaga anan karara iblis ya fito yayi bayanin cewa abin da ya hana shi ya yi wa annabi adam sujada shine ya ya hangi cewa karrama annabi adam dardarajta annabi adam ne shine ba zai yi shi yasa Allah ce wa iz qulna lil mala'ikati li adam tunda lokacin da muka ce wa mala'iku ku yi sujjada ga adam fasajadu sai duka suka yi sujjada illa iblisa sai iblis shi kada yaki qala asjudu liman khalaq khalaqta tina na yi sujjada ga wanda ka halicce shi da yabu da ta'u qala yace wa ubangiji ara'aitaka ka ganka wai Allah yake cewa ka ganka ara'aitaka ka ganka wannan da ka karrama shi a kaina la in akhartani ila yawmil qiyamati idan ka jin ka bani jinkiri zuwa ranar alkiyama la ahtani kanna zurriyatahu sai na ci galaba akan zurriyarsa illa kalila sai yan kaɗan wanda ba zan iya da su ba to da ce annabi adam alaihissalam kibla ce alkibla ce kawai ba shi za a karrama da wannan sujada ba to da ba abinda zai hana iblis yayi tunda alqibla abinda za a sa alqibla alqibla ai sujada zuwa gare shi zai iya zama wani dutse ne ma haka yi sallah ka sa wani dutse gabanka da ya zama sutura ko wani itace ko ka sa wata dabba ka daure dabbar ka gabanta kai sallah zuwa kaman yusalli ila ba'ir annabi sallallahu alaihi wasallam salla ila ba'ir a daure dabba ta zama ita ce sitira ka yi sallah ilaiha to kaga wannan babu wani takrimi ga shi wanda aka yi wa aka yi wa haka dan sallah gaban dutse ka sa shi abin da shike na ya nuna cewa ka karraba dutse ka fifita shi ka fi ka daraja to amma sujjadar da aka yi wa annabi adam ta karramawa ce ba kaga ashe ba irin wannan bane Sheikhul Islam ya ce kuma da a da a ce wannan abin da aka yi wa annabi adam an rike shi a matsayin alƙibla ne kawai to da kaba da sauran abubuwa da ake sallah zuwa gare su kamar baitul maqdis da sun fi shi bi alafi af min al-maratib da darajar su ta ka tashi tunda shi sau ɗaya aka yi su kuma an yi an yi tayi ana tayi kuma wanda kuma ba wanda ya taɓa faɗar haka duka a cikin sallar mu mukan fuskanci ka'aba amma ba wanda ya ce ka'aba ta fi annabi adam gashi ta an fuskanci ta sama da sama da sau daya ba iyaka hakanan ah, ibn taymiya ya ci gaba da cewa da a ce ko kuma maganar da suke yi suka ce la ya juzu sujud da ghairillah ita sujjada ga wani Allah ba ta halatta ba ce wannan magana ce a dunkule magana ce a dunkule in ka ce sujjada ga wani Allah ba ta halatta ba magana ce dunkule ba za ta kore sujjada ga annabi adam ba saboda me saboda ita sujjada ga annabi adam wani dalili aka samu na musamman wannan kuma dalili ne am gamammiyar magana ce a gurin malamai al'am la yaqdi ala al-khas bal al-khas huwa alladhi yaqdi ala al in aka samu dalili wanda yake gaban me aka samu wani kebantacce to kebantaccen shi yake gaba ba gaban man ba saboda ka sai a ɗauka cewa eh ba a yin sujjada ga wani Allah amma annabi adam Allah ta'ala ya yi umarni a yi masa sujjada don girmama shi yi masa sujjada kuma biyayya ce da ɗa'a ga ubangiji ta'ala mala'iku suka yi sannan kuma ai akwai iyayen akwai mahaifin annabi yusuf ko mahaifin annabi yusuf da yan uwansa ai sun masa sujjada sun masa sujjada wa kharru lahu sujjada haka sun masa sujjada kaga ashe ya nuna akwai wata shari'ar da aka ake yi wa wani sujjada da sunan girmamawa shi yasa qatada ibnu da'amatu sadusi rahimahullahu ta'ala yake cewa kanat tahiyatan tahiyata man qablakum wato ita sujjada gaisuwa ce ta al'ummomin da suka gabace ku kana biha yuhayyi ba'dhum ba'da da wannan sashin su yake gaishe da shashi fa afa Allahu hadhihi al-ummata salam sai Allah ta'ala ya ba wa wannan al'umma sallama maimakon ayi wannan sai a yi sallama ce assalamu alaikum wa rahmatullah ta zama ita ce tahiyyata ahlil janna gaisuwa ta yan aljanna karamatan min Allah tabaraka wa ta'ala dan Allah ta'ala ya karrama wannan al'umma ya ɗaukaka ta sai ya gaggauto mata da wannan ni'ima tun anan duniya tun kafin su je aljanna Allah ta'ala ya gaggauto musu da ni'ima ta sallama a tsakanin su to kaga ashe ba za ka ce as-sujudu haramun mutlaqan ba as-sujudu haramun mutlaqan a'a haramun lokacin da shari'a ta haramta amma ga wanda shari'a ba ta haramta musu ba a wannan lokacin ba su yi abin da yake haramun ba kuma in ka ce mutlaƙus sujudi da gairillah bautarsa ne to ai an samu dabbobi albaha'ir dabbobi sun yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama sujjada mun san dabbobi ba su bauta wani ba sai Allah ba wata dabba da aka ce tana bautar wani Allah ko an taba dukkan wata dabba aka ce mushirka ce <laughs> ba wata dabba mushirka. a fitara su suke wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu saboda haka suna na a fitara su da haka sun yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam sujjada akwai hadisi a cikin musnad imam ahmad da musnad al-bazzar da littafin al-mukhtara na diya al-maqdisi da dalail an-nubuwa na abi nu'aym hadisin anas dan malik radiyallahu ta'ala anhu yake cewa wasu mutane daga cikin mutanen madina suna da wani raƙumi wanda suke shayar da gonarsu da shi wato suke shayar da lambunsu da wannan raƙumi su je su jawo ruwa su ɗora masa ya kawo su abin nan su shayar da wannan lambu nasu to sai ya kasance wata rana shi wannan raƙumi istas'aba alaihim sai ya musu taurin kai ya taurare fa mana'ahum zahrahum ya hana su amfani da gadon bayansa saboda haka suka so su Ta yadda shi ko su ja shi zuwa ga aiki amma ya ƙi jayuwa ya ƙi ba su haɗin kai sai waɗannan mutane suka zo suka samu annabi sallallahu alaihi wasallama suka ce ya rasulullahi muna da raƙumin da muke shayar da da shukan mu da shi amma yanzu ya taurare mana ya kangare wa mana'ana zahra. ya hana mu gadon bayansa gashi kuma shuka da dabinan mu duk suna buƙatar ruwa kada a kushe zar'u wa nakhlu shuke-shuken mu da dabinan mu yanzu suna ta buƙatar ruwa saboda babu ruwa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sahabbansa ku tashi suka tashi ya shiga wannan lambu sai ga wannan raƙumi a gefe a kwance فمشى النبي صلى الله عليه وسلم نحوه سي النبي صلى الله عليه وسلم يدني في إن وانا راقم يكي sai mutanen madina su mutanen da suka kawo kalar raƙumin sai suka ce ya rasulullahi innahu qad sara misla kalbil ya rasulullahi raƙumin nan ya zama kamar mahaukacin kare wato suna jiyewa annabi sallallahu alaihi wasallam tsoro da suka ga ya tunkare shi kada ya yi kukan kura kansa ya ji masa sai suka ce ya rasulullahi ya zama fa kamar mahaukacin kare wa inna na khafu alaika saulatahu muna jiya maka tsoron farmakinsa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce laisa alayya minhu bas babu wani abin da zai yi mun kar ku ji tsoron komai yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kalli wannan raƙumi sai raƙumin ya taso sumi sumi ya nuhu inda annabi sallallahu alaihi wasallam hatta kharra sajidan baina ya yadayhi haka anas ya ce, hatta kharra sajidan baina ya yadayhi ya faɗi. yayi sujjada gaban annabi sallallahu alaihi wasallama fa a an-nabiy sallallahu alaihi wasallama bi nasiyatihi adalla ma kanat annabi sallallahu alaihi wasallama ya kama makarkwadar kansa yayi mi kauyen da bai taba mi kauya ba irin sa hatta adkhalahu fil amal har annabi sallallahu alaihi wasallama ya ainihin maido cikin aiki ya raba shi da yajin aiki da ya tafi yajin aiki annabi sallallahu alaihi sai sahabbai suka ce ya rasulallah, ya nabi allah hadhihi bahimatul la taqil tasjudu laka wa nahnu naqilu wannan dabba da ba ta da ma hankali tana faduwa gaban ka ce sujada mu masu hankali ba za mu faɗi ba fa nahnu ahqqu an nasjuda lak mu muka mu cancanta mu faɗi maka sujada sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yasluhu li basharin an yasjuda li basharin bai dace ga wani mutum ba yayi ma wani mutum sujjada walau salaha li basharin an yasjuda li basharin la amartu al mar'ata an tasjuda li zawjiha min 'izami haqqihi 'alayha ce ya dace wani mutum yayi ma wani mutum sujjada to da na umarci annabi da na umarci mace ta yi wa mijinta saboda girman haƙƙinsa da yake kanta to kaga anan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها kaga anan ba za ka ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana nufin law kuntu amura ahad an ya'buda li an ya'buda ahadan ba da annabi sallallahu alaihi wasallam babu ma wannan ba zai ma zo a tunani ba saboda haka sujjada shari'a ce daga cikin shari'o'i lokacin da Allah ta'ala ya umarce mu mu yi masa sujjada da ya umarce mu da ya yarje mana mu yi ma wani daga cikin halittarsa sujjada to da mun rika yi ma wannan abin da ya ce mu yi wa sujjada din da'atan lillahi azza wa jalla domin yi Allah ta'ala da'a saboda shi ne yake son mu girmama wani ko wani ko wasu daga cikin halittarsa ta hanyar sujjada to tun da bai yarje mana ba bai halatta mu yi ma wani sujjada ba kwata-kwata Sau da haka sujjadar mala'iku da suka yi wa annabi adam salam bauta suka yi wa Allah da'a suka yi wa Allah kuma ƙarin kusanci suka samu zuwa ga ubangiji sannan kuma girmamawa ce da darajtawa da ainihin azzamawa ga shi ga shi annabi adam salam sujjadar yan uwan annabi yusuf salam, da suka yi masa da mahaifinsa gaisuwa ce gare shi gada gada a ce shi ma annabi yusuf din zai yi wa mahaifinsa sujjada za a ce a'a ba za a ce ba saboda gaisuwar su ce haka amma maganar cewa annabi adam ai lokacin aka halice shi fresh mai ma ya yi har da zai cancanci a girmama shi wannan magana ce in ji ibnu Taimiyya maganar wauta ba magana ce ta hankali ba saboda ni'imomin Allah ta'ala da yake yi wa halittunsa ai ba saboda wani dalili ba ne wanda suka riki ko wani sababi wanda shi ne zai sa Allah ta'ala ya musu ni'imar daga dama yana iya ni'ima ko da babu wani sababi kuma in ma da sababin wane ne mahalicin sababin ba Allah ba saboda haka kaga ashe zai iya cewa ayo annabi annabi Adam sujjada a daidai wannan lokaci ko da ko annabi Adam ba a ainihin wajabta masa wani aiki na ibada ba wanda za a ce saboda shi ya samu wata ɗaukaka to wannan shine kauli na biyar wanda shi ma kauli ne wanda yake ba daidai ba cewa annabi adam kamar alkibla ne kamar alkibla ne fuskantar sa aka yi aka sujada wannan wasu daga cikin masu tafsiri suna ambatan haka amma akwai kuskure a cikin wannan magana a yau ne ake karbar taimakon sautin haq na manta in tunatar da mu amma na san duk kuna tunani a kaule na shida wanda shine daidai cewa annabi adam Allah ta'ala ne ya umarci mala'iku su yi masa sujada, su yi masa sujjada da umarnin Allah da farlantawar ubangiji saboda haka sujada da suka yi wa annabi adam da'a ce ga Allah ibada ce ga ubangiji sannan ƙurba ce ilaihi kusanci ne suka samu zuwa gare shi a kuma daidai wannan lokacin girmamawa ce da darajtawa ga annabi adam alaihi salam ubangiji ta'ala yana karrama wanda ya so cikin halittarsa da abin da ya so falahul amru kulluhu to al'amari na Allah ne walahul hukmu kulluhu wa yaf'alu ma yasha Allah ta'ala shike da hukunci gaba daya kuma yana yin abin da ya so wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar ka yana halittar abin da ya so kuma ya ba yayi zabi ga wanda ya so shi yasa qatada cikin tafsirin wannan aya wa iz kunna lil mala'ikati sujudu li adam yake cewa fa kanat ta'atu lillah was li adam alayhi salam akramahu Allah biha an asjada lahu mala'ikatahu saboda haka wannan sujjada sai ta zama da'a ce ga Allah sujjada ce ga annabi adam da Allah ta'ala ya karrama annabi adam da ita da ya sanya mala'iku suka yi masa sujada wannan kuma shine kaulin jumhur wannan kaulin na ƙarshe wajen tafsirin wannan aya shine kaulin da dama daga cikin malamai shine abin da aka hikaito daga magabata na kwarai shine ra'ayin imamu imamul mufassirin shaykhul mufassirin ibn jarir at-tabari shine zabin al-jassas da ar-razi da al-baghawi da shaykhul islam ibn taymiya da al-hafiz ibn kathir da malamai da dama kuma ita ce maganar da ta fi dacewa da littafin Allah da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama da maganganun magabata kuma wannan shi ya fi daidai da fito da matsayi da daraja da martaba da Allah ta'ala yi wa annabi adam alaihi salam to amma yaya suka yi sujjadar ya kai kaifiyar sujjadar tasu durkusawa suka yi ko a zuciya suka kudurce kawai annabi adam ya cancanci girmamawa ko ku durƙuso suka yi ko kai abin nan goshi suka yi zuwa ƙasa zahirin abin da ayoyi suke nunawa faduwa suka yi suka kai sa ƙasa faduwa suka yi faqa'u lahu wa ƙa'a ka faɗi ta je ƙasa saboda ka sujjada in aka itlaƙin sujjada karan farko tana nuna ɗora goshi akan ƙasa wannan shine abin da suka yi ko wannan kaulin shine daidai saboda akwai hadisi a cikin sayo muslim da yake tabbatar da wannan kaulin akwai hadisin abu huraira da yake cewa manzo sallallahu alaihi wa sallama yana cewa idza qara ibnu adama sajdata fasajada اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويلي umira ibn adama bis sujudi fa sajad falahu al janna wa umirtu bis sujudi fa abaitu faliyan nar iblis manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa idan ɗan adam ya karanta ayar sujjada a cikin alqur'ani fasajada sai yayi sujjada ta ash-shaytanu yabki sai shaydan ya koma gefe yana ta kuka yana cewa na shiga uku ya waidi na shiga uku an umarci an umarci dan adam yayi sujjada shi gashi yayi ni kuma an umarci dan adam yayi sujjada shi gashi yayi sai kuma ya cancanci aljanna ni kuma aka umarce da in yi sujjada sai na kina yi faliyan nar na cancanci wuta inji iblis to kaga abu ne wanda babu ko shakka sanin kowa da cewa idan mutum ya karanta ya karanta aya zai yi sujjada durkusawa yake yi ai kaga goshi yake kaiwa ƙasa to a iblis ya ce an umarce shi ya yi sujjada da ya sujjada ce an umarce shi ya yi sujjada ya yi shi ne ya kai goshin shi ƙasa ni kuma an umarce ni in yi sujjada wato ni ma in kai goshi na kasa sai na ƙiya sauraka wanda yana nuna maka cewa sujjadar da aka yi wa annabi adam shi shine gayar sujjada ƙarshen sujjada shine kai goshi ƙasa Allah ta'ala ce wa iz qulna lil mala'ikati isjudu li adam ka tana lokacin da muka ce wa mala'iku ku yi sujjada ga annabi adam fasajadu sai suka yi sujjada waɗanne mala'iku ne aka ce su yi wa annabi adam sujjada duka mala'iku ne ko wasu daga cikin mala'iku wasu malamai suka ce ɗa'ifa ce daga cikin mala'iku ba duka mala'iku ba ɗa'ifa ce wani ɗan ɓangare ne na mala'iku aka ce su yi sujjada suka yi wasu suka ce to waɗanne mala'iku ne wasu suka ce mala'ikun da suke da suke ƙasa banda waɗanda suke sama wannan hika ana hikaito wannan magana ana jinginawa ibnu abbas ana abul aliya ana jingina abul aliya rufai ibnu mihran abul aliya cikin tabi'ai amma bata inganta zuwa gare su ba ibnu abbas bai yi wannan fassara ba wasu suka ce waɗanda suka kasance a sama ta kusa su suka yi masa sujjada banda waɗanda suke a can sama ta ƙoli sama ta kusa su ne suka yi sujjada to waɗannan maganganu duk sun saba wa zahirin alkur'ani saboda zahirin alkur'ani abinda Allah ta'ala ya gaya mana fasajjada almala'ikatu kulluhum ajma'un fasajjada almala'ikatu kulluhum ajma'un aya ce amma gamammiya kuma wanda ta zo da ƙarfafawa karfafawa bayan karfafawa ta'kidi ba da ta'kid taukid ba da taukid idan aka ce maka da za a ce maka ka kawo wata jumla da take nuna cewa mala'iku wato kai a larabcinka naka kai ka yadda cewa mala'iku duka ne suka yi sujada aka ce to ka faɗa da larabci ya za ka ce du mala'iku suka yi sujada kana da wata jumla da zaka faɗa da tafi wannan fasajadal mala'ikatu kulluhum ba babu wata jumla da za ta fi wannan abin saboda haka karara a nan ubangiji ta'ala ya nuna duka mala'iku ne aka hada wato al-mu'akkidat abubuwan da suke nuna umumi na farko kalmar al-mala'ika al idan al ta shiga a cikin ismul jins tana nuna instagram ko ka ce al mala'ikatu a ka'idar larabci da kaji al mala'ikatu ana nufin duk mala'ika kamar yadda kake cewa alhamdulillah alhamdu alif da lam din nan dan ta kunshi dukkan wani yabo da dukkan wani kirari saboda ka wannan al din ita karan kanta tana nuna duk mala'iku sun shiga sannan sai aka zo da kullu wanda ita ce ummul babi kaje karanta usulul fiqh inda suke maganar al'umum ko al'am za a faɗi alfazul umum to kullu ita ce ummul babi ita ce uwar gaba daya duk wani lafazi da zaka faɗa da yake nuna gangamewa gaba daya to kullu ita ce mahaifiyarsa to kuma ba a tsaya nan ba aka ce ajma'un ajma'un gaba daya wanda shi ma ajma da jami yana daga cikin alfaz alfaz na umum ba don kawai wadanda a tabbatar da cewa babu wani da ya saura cikin mala'iku sannan ga istisna'i togaciya da ta fito da ta biyo baya wanda ita ma dalili ne da take nuna cewa waɗancan mala'iku babu wanda bai sujada a cikin su ba ce fa sajjada al mala'ikatu kulluhum ajmu illa iblisa kaga ashe ba iblis kadai shi ya rage babu wani wanda ya rage da a ce akwai wasu asammai na kasa ko asammai na kasa ko wasu nau'in mala'iku ba su sujada ba to da istisna'in nan zai zama wani bambara to iblis ya ce to ai ba ni kadai ba dan me ba a sa suwa da suwa na ba sai sai sai sai dan ni naki shi yasa ibnu kasir yace fa hadhihi arba'atu awjihin muqawiyatin lil umum waɗannan fuskoki ne guda hudu wanda dukkaninsu suna karfafa cewa mala'iku gaba daya su suka yi sujjadar kuma duk nasoshi na na hadisi a hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da suka gabata duk suna nuna mana haka duk za mu ga annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin duk abin nan dinsa wa asjada laka mala'ikatahu wa asjada laka mala'ikatahu a cikin hadisin Anas ibn Malik a cikin hadisin ihtijaj hadisin Abi Huraira ihtijaji Adam wa Musa alaihi salam alaihi salam duk za mu ga cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambaci mala'iku ne gaba ɗaya ba wani bangare ko sashi na mala'iku ba wanda annabi sallallahu alaihi wasallama shi fi kowa fasaha shi fi kowa iya magana shi ya fi kowa azancin magana sannan sujadar da suka yi a lokaci guda ne ko daban-daban ne wannan ya zo ya yi tafi ko wanda a yadda alkur'ani yake nuna mana lokaci guda suka suka suka suka yi masa sujada gaba ɗaya lokaci guda suka yi masa sujada shi yasa al-mubarrid kamar da ke cikin tafsirul bagawi ma'alimut tanzil wannan malamin loga din al-mubarrid yake cewa faɗar Allah da yake fasajadal mala'ika akwai yiwuwar wani ya zo ya ce sashen su ne suka yi sujada sai Allah ta'ala dan ya ture wannan wato ihtimalin sai Allah ta'ala ce kulluhu dan ya kawar da wannan iskalin sannan akwai yiwuwar ya kasance sun yi sujjadan nan a lokuta daban-daban to sai Allah ta'ala ya kawar da wannan iskalin ta hanyar ajma'un a tattare suka yi ba daban-daban ba a haɗe a tare guri guda suka yi masa sujjada wannan ita ce magana da dama daga cikin malaman tafsiri suka suka ambata to wasu daga cikin karkatattu akwai waɗanda suka yi hujja da wannan sujjada da aka yi wa annabi adam kan halaccin a yi ma wani sujjada da sunan girmamawa da sunan girmamawa shaɗu wanda ya cancanci a girmama shi to ana iya faɗuwa a masa sujjada akwai a cikin littafin kumaini kashful asrar shafi na 42 da shafi na 43 ko inda ya faɗi halaccin wanda kake girmama shi ka faɗi kai masa sujjada shi yasa zaka suna sujjada a kaburbura kaburburan shehinan su zaka sun faɗi suna sujada a gaban su ba jin komai hakanan akwai wani shi cikin malamin malaman shi'a da ake kira Ja'far Subhani shima a cikin littafin sa ja'far as cikin littafin sa at-tauhid wa shirk fi al-qur'an al-karim shafi na 51 da kuma 50 zuwa 53 yayi ta kokarin tabbatar da cewa ana iya ma wani sujjada. da wannan yan al-aghakhaniya wannan yan ismailiyya al-batiniya irin batiniya din wanda kaga abubuwan su ya fita daga na musulmi gaba daya suna hujja da wannan don haka sukan yi wa shugabannin su sujjada. sukan yi wa shugabansu aga khan an suna ce da shi aga khan sukan faɗi su yi masa sujada, wannan ɗa'ifa ce tana nan za suna har talabijin gare su suna na a cikin turai su kasashen kasar indiya din na same su a gansu da rawani sosai ka ɗauka musulmi kwarai ne amma 'yan mushirkai ne na ƙarshe shugabansu yana nan guda ɗaya a duniya duk shekara akan zo a yi sikeli babba sai a ɗora shi akan sikeli guda ɗaya ɓangaren kuma sai a yi ta kawo zinari a yi ta zubawa har sai ya ɗago da shi ya ɗago shi sun daidaita to ya zama wannan zinarin nashi kamar a zakka ce aka bashi duk shekara suna wannan saboda haka ya fi kowa kuɗi a duniya wannan to kaga wanda za a yi ma wannan ai sai ta teba sai ta teba ko in yazo zai zo za a auna shi ya yi wata shiga mai nauyi sujjada ibada ce a shari'ar musulunci sujjada ba ta halatta ga wani ba sai ga Allah fa'budu wasjudu lillahi fasjudu lillahi wa'budu wa min ayatihi al-layl wan-nahar والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون kaga yace wasjudu lillahi allazi khalaqahunna ku yi sujjada ga Allah wannan da ya halicce su in kuntum iyyahu ta'buduna idan shi kare kuke bautawa kaga shi wanda zai riki wani yana masa sujjada a musulunci to ya yadda akwai wanda yake bauta ba Allah ba kuma annabi sallallahu alaihi wasallama shine afdalul khalqi shine afdalul khalqi shine mafificin halitta shine a'lahu manzilatan inda Allah amma duk da haka duk da girma da matsayi da daraja da Allah ta'ala ya bashi kuma aka umarci al'umma ta girmama shi ta bashi darajarsa amma annabi sallallahu alaihi wasallama bai yadda ba wani daga cikin sahabbansa ya masa sujjada Allah ta'ala bai ce ai masa sujjada ba haka nan shi ma bai bari sahabbansa su yi masa sujada ba akwai hadisai da yawa da suke nuna annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tsawatarwa da sahabbansa su yi sujada daga ciki akwai hadisin da muka karanta su lokacin da rakumi ya yi suka ce to mu baya da hankali ya yi mu ya kamata mu yi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya hana su <coughs> akwai hadisi a cikin musnad imam ahmad da sunan na ibnu maja da sahih ibnu hibban da mustadrak na hakim da sunan na bai hadisin abdullahi ibnu abi aufa yake cewa mu'az ibn jabal ya je sham bayan ya dawo daga sham yana zuwa sai ya faɗi yau annabi sallallahu alaihi wasallam sujjada sai manzo Allah ce ma hadha ya mu'az wannan kuma menene ya mu'az wani sabon abu ne ka zo da shi sai ya ce na zo garin sham sai na samu mutanen sham wanda ba musulmi ba kiristocin sham yasjuduna li asaqifati wa batariqatihim suna sujjada ga malaman su na addini shugabannin su na addini saboda haka a raina sai na kudirci cewa in na zo madina sai na yi maka irin wannan sai manzo Allah ce fala ta faru kan ku sake yin kan ku ce za ku sake yin haka fa inni law kuntu amuran ahadan an yasjuda li ahadin la amartu almar'ata an tasjuda li zawjiha da zan umarci wani yayi wani sujada da na umarci mace ta wa mijinta haka nan akwai hadisi a cikin sunan abi dawud da darimi da al-mu'jamul kabir na tabarani da sunan al-kubra na bai haƙi da mustadrak na hakim da wasu littafai daban daga qais ibn sa'ad radiyallahu anhu yake cewa ya je garin alhira yace sai ya ga suna yin sujjada ga jarumansu wanda da yake jarumi sai a rika faduwa ana masa sujada sai ya ce rasulullahi a haƙƙo an sujada da shi in haka ne manzo Allah shi ya fi cancanta a masa sujada ya ce sai na zo annabi sallallahu alaihi wasallama sai nake ce masa na je garin alhira na ga suna sujada ga jarumansu wanda kai ne ya rasulullahi ka fi cancanta a yi maka sujada sai manzo sallallahu alaihi wa sallam ya ce kada ku yi a cikin ruwayar akwai ara'aita law mararta ala qabri kunta tasjudu la da zaka wuce ta gaban kabari na zaka yi masa sujada ya ce a'a wannan jumla bata ganta ba ya ce fala taf'alu kada ku yi law kuntu amuran ahadan an yasjuda li ahadin la amartu almar'ata an tasjuda li zawjiha ko la amartu an-nisa an yasjuda li azwajihinna lima ja'ala Allahu lahunna ko lima ja'ala Allahu lahum alayhinna min haqq haka na akwai hadisin Abu Huraira yana cikin Jami'ut Tirmidhi da Sahih Ibn Hibban da Sunan Kubra na Baihaqi hadisin abu huraira da yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga wani lambu cikin lambunan mutanen madina fa'iza fihi jamalani yudhrabani wa yar'adani sai ya ga kuma biyu ana dukansu suna ƙara suna tsawa wato suna ƙugi faktaraba rasulullah sallallahu alaihi wasallam minhuma sai manzo Allah ya kusa da su fa wada'a jiranahuma bil aqd annabi yana matsa kusa da su sai suka sa wuyansu duk sai suka kai wuyansu kasa sai waɗanda suke tare da manzo Allah suka ce sajada lahu raƙumin nan fa ya masa sujada. sai manzo Allah sai ce ma yabbagi li ahadin an yasjuda li ahadin to ko bai dace wanda yayi wani sujada ba wato kada ku gara kuma ya kai kanka kasa kuma ku ce za ku yi wani sujada walau kana ahadun walau kana ahadun yabbagi lahu an yasjuda li ahad la amartu al mar'a an tasjuda li zawjiha lima 'azzama Allah 'alayha min haqqihi ce da a ce zan umarci wani yayi wani sujada to da mace ce zan umarta ta yi wa mijinta saboda girman haƙƙinsa da yake kanta akwai hadisin aisha a cikin sunan ibn maja wanda dukkaninsu suna nuna haka kuma shari'o'in da suka gabata an yarje musu su yi wasu abubuwa da suke na haram a wannan a cikin wannan al'umma a lokacin can ba a haramta ba su su an an an an an halatta musu su yi kaga annabi adam alayhi salam a cikin shari'arsa a zamanin annabi adam alayhi salam a shakiki yana auren shaƙiƙiyarsa shakiki wanda suka fito ciki ɗaya da ‘yar uwarsa uwa ɗaya uba ɗaya ya halatta ya aure ta amma wannan shari'a ya halatta hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum a zuwa ƙarshen ayat saboda an haramta nikahul akhawat da banat da yaya saboda ka kaga ba haka dauko abin da aka yi a zamanin annabi adam ba ko da a ce ma hakan ne ka zo ka yi hujja da shi yanzu kuma in har hakan ne sai ka yi dauko wancan ma ka halatta nikahul shaqiqat wanda kaga mutumin duk da ya haka ya bar musulunci duk mutumin da zai haramta halatta abin da Allah karara ya haramta alqur'ani to ne ya bar musulunci su kuma waɗanda suka gabace mu suna yin gaisuwa kamar yadda muka ce annabi yusuf alaihi salam ya yi gaisuwa abin da iyayensa sun da yan uwan sun fadi sun gaishe shi wa rafa'a bawai ala al'arshi wa kharru lahu sujjada to wannan a zamanin su babu komai girmamawa ne amma a wannan zamanin bai halatta wani yayi ma wani sujjada saboda haka zamu dakata anan abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu lada abinda muka yi na kuskure Allah ta'ala ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh